a game da 'yan matan na Chibok da aka sace su tun ranar 14 ga watan Fabrairu na shekara 2014. A yau dai kungiyar ta kalubalanci shugaba Muhammadu Buhari ne, kamar da ɗaya cikin shugabannin kungiyar Aisha Yusufu ta bayyana mani. Ya kamata a fito da rahoton da aka bincike a kai akan me ya faru da aka yi aka ɗauki 'yan matan Chibok. Saboda duniya mu san menene ake ƙasa kuma menene gaskiyar magana. To yaudara ko aka san haka dai ɗaya cikin shugabannin kungiyar kuma wanda yake jagorantar 'yan asalin Chibok a cikin birnin tarayya Abuja, Mr. Tsambido Hozaya. Ya yi ƙarin haske akan dalilan da ya sa suka fito a yau ɗin nan. Akwai waɗansu wurare a wancan jiya ɗin wanda ba a iya shiga ko sojojin Najeriya ba su isa su shiga ba. Akwai hanyoyin da ba su isa su bi ba har wa yau. Ga 'yan mata nan har yanzu suna cikin hannun Boko Haram wanda aka samo ma ba wai an je an kwato su da karfi ba ne. an je sun je sun zona a tebur ne suka yi yajen janya in ka yi yajen janya da wani ba da karfi ka karba ba ka ce ka fi karfi ki ta ina suka ɗiba suka fasu in sun fi karfi su karba gaba ɗaya mana ga shi abin malamai na jami'a eh, maiduguri da sun je neman mai an kwace su ba su iya sun je sun karɓi ko ɗaya ba ba su iya ma su babu labari cewa ga yarjejeniyar da muke yi da su ba su iya wannan ba ga yan matan lasa har da police women a cikin su aka ɗiba ba su iya gaya mana komai a kai ba su je sun ci gafi boko haram dabina. A cikin ayarin 'yan ƙungiyar na yau waɗanda suka yi tattaki zuwa fadar shugaban ƙasa akwai madam Bege Nehemiah Yusuf. Uwa mahaifiya ce ga Dr. Solomon Nehemiah Yusuf. malami a jami'ar Maiduguri kuma ɗaya cikin waɗanda 'yan ta'addan ke garkuwa da su. Yaro na ne Dr. Solomon Nehemiah Yusuf yana aiki a University of Maiduguri cikin lecturer ne yana da matarsa da yaransa guda uku Shi shine kenan muna bin baya muna roce gwamnati shugaban kasa da gwamnoni gwamnan borno gwamnan yobe su tashi house of senate house of rep su taimake mu su an saji tausaye mu an amsa kuka mu don a cire mana yaran nan. A yau dai kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da shida kenan da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka kama 'yan matan Chibok ta garkuwa da su. A baya-baya dai an sako 'yan mata tamanin da biyu. Amma har yanzu ɗari da goma sha uku na hannunsu. A ciki akwai malaman jami'an Maiduguri da kuma matan Lafa da aka kama su a lokacin da suka je jana'izan 'yar uwarsu. Madina Dauda, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.